Thank you. Rabi, ina breakfast in kuma? Wallahi ban san yanzu za ka tafi ba, ka yi haƙuri. Ke me yake damun ki ne ne? Me yasa ba ki abu da tunani ne ne ko da yaushe? Eh? Kin san halin da na shiga tun da na bar aikin gwamnati ban samu wani aiki ba sai da ƙyar banki suka ɗauke ni. Kuma ba a san makara wajen ma'aikacin banki. Amma ko da yaushe sai raina ya ɓaci akan irin wannan abu. Eh? To ya hakuri bari in ɗora ma ruwan tin ya so tunda kaga ko dankali da kwan ya so mun ban yi ba sai. Ba na so. me yasa baki dauki aurenki da muhimmanci bane kika muhimmantar da chatin fiye da aurenki eh sai na taba k'i tukuna naga alama zaki fahimta ya hakuri sanin kanka ne cewa wahalar da na sha kafin samu wannan eh? na san na san irin wahalar da ka sha a kafin aiki amma dai abin da zan kara gaya ma shine ka yi haƙuri haƙuri ina yi amma duk ta bi ta rikita ni kuma ni ba na so in dinga siyan abinci a wajen nan don me eh, gaskiya ne duk magidanci ya fi so ya ci abinci a cikin gidansa saɓanin a ce ya je waje ya saya amma dai duk da haka ka daɗa haƙuri a matsayinka na babban mutum ah, sai ka ce sai ka ce wani mai mata hudu to ai gwanda mata hudun ma in wannan bata ma ba wannan za ta yi maka eh abin da zan ƙara gaya ma shine ka ci gaba da haƙuri shike ah, yawwa ya maganar filin na ne da muka yi da kai an samu an samu eh to alhamdulillah yawwa abin da nake ganin yadda za a yi tun da gobe ba aiki sai mu je ka ganshi kawai ok to gobe eh. to Allah ya kai mu yawa to ba damuwa mu karasa cikin gidan ok to shi ke yawa Yürü şunu. wallahi tallahi matukar biki dauki aurena da muhimmanci ba kika saki ba wai ki wani muhimmanci ni da ke na cikin gidan nan ni kawai me zaki ce to dan ban maka abinci ba kuma an auro ni ne jaka ta zaka dinga jin fata to me yamar baki da jakar ai ko kasuwa na tara da ke ba waɗannan yaran ba wallahi sai na tule ki tunda ke ba ki da mutunci a gurina mu zuba ni da ke shege ɗan wasa za ki min shiru ko kuwa haba alai nura ina ka taba jin an ce duka yana kawo gyara ai sai dai da lalata gidanka ka tuna fa matan nan fata manyanta kuma kana da manyan 'ya'ya da ita baka tunanin haka zai iya kawo sabani tsakaninku ita ba ta da hankali ni kenan kullum a danga mun faɗa ofis na makara na makara ina dalili duk da haka gidanka ya fi komai muhimmanci a gare ka abin da nake so ka gane kenan lallai alhaji mukutar kai ka san irin gwagwarmayar da na sha kafin na samu wannan aiki ni fa ko da in rasa aikin nan gwanda in rasa ta tajicin ta karata inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wace irin magana kake haka rai fa baya baci hankali ya gushi kai ba yaro bane to ai ma na hankalin ba gushi waye ba yana nan daram ni ma ba haka nake nufi ba fata na dai ku ci gaba da zaman hakuri ka yi haƙuri da ita to ita ma ta gyara bari ki shiga miki billahi laisi la ilaha illa huwa in dai ba za ki dau abin da nake ga miki da sharadin da na gindaya miki ba yanzu na fara jibaki a cikin gidan nan ne ma girki a kicin ka ringa ta sai ka ce wata yarinya kankanuwa girman ki din banza girman ki din wofi duk girman ki kin kai naira dubu ne eh sai an ninka shekarun ki tukunna an ninka sana ta kai dubu ɗin da ake biya ta a wata tunda dai dubu ɗaya kace ta fi ni muhimmanci wallahi dubu ɗaya bata fi ni daraja da muhimmanci ba tunda kwana na haifan maka yaya da Zainab da Bilkisu a cikin gidan nan <laughs> oho dai ai na ga miki idan kunni ya ji to jiki dukkan ilahirin jikin ki Ay. <laughs> da Allah abin yi yawa. Haba umma duka? Duka umma? Har department ɗinmu aka zo aka gaya mun umma abin ya yi yawa. Zainab zauna. Wa ya faɗa muku abban ku ya da ke ne? Ina zaune a department ɗinmu. aka zo aka gaya min cewa abin yana dukanki yanzu wannan abin kunya ina zai kai mu Ifa makociya ta ce fa ke gaya ma ana dukan umma na ba umma abin yi yawa da makota Yawa kakai na wuni. Lafiya lau 'yan mata ran gari. Mun sami ki lafiya? Lafiya kalau. yaya gidan dai wallahi to haba kaka yanzu a ce har yanzu umma ba za ta girma ba baba ba zai daina dukanta ba to yanzu dai a takaice karasa ka kawo mu ko a'a kaka mu fa ba kara muka kawo ba kawai dai mun zo mun gaya miki ne don ki shiga cikin maganar ai ba daɗi shi ya sanya kika fara rama saboda anewa uwarki wani abu to in banda abunku kun san tsakanin miji da mata kun san abin da yake faruwa <laughs> lalle kaka kin ma ce wani abu uwa fa ni dai kaka dan Allah kaka ki taimaka ki je ki ji me yake faruwa in yaso sai ki sasanta su shikenan naji zan zo har gida da gaske za ki zo kaka a'a har na ji daɗi wallahi eh, zan zo har gidan in zo in ji menene wai yake faruwa ne ake yawan duka me kawo duka gaskiya dai kan ka ba daɗi gaskiya ki shiga lamarin nan to ku yi hakuri zan je in Allah yadda amma fa bari gaya muku gaskiya ba fa zan mai faɗan da zai bata mai rai ba ya gaskiya ne to ai ba na son ransa ya baci har ya ga ko kamar na kuntata mishi kuma can ba san abin da ke faruwa ba gwara ya daina dukan ta kaka ba ai magana ta kare tunda na ce zan zo gida shikenan je ki dauki abin ku je ku dauki abinci yana nan a daki na aji ku je ku dauka to abinci kuma ni ba na jin mama a wannan dubba-dubba matsala bace eh eh assalamu alaikum to shikenan abin da ya kamata dai kawai sai ka aiwatar kafin mu haɗu ko to godiya nake Abai na wuni. Lafiya. Me kike biki tafi gida ba? Ba komai. Abba mun kai haƙuri fa da Allah ina son me wata magana ce. To ina ki. Abba gaskiya abin da yake faruwa a gidan nan ba ma jin daɗin sa ko kaɗan. Wani ne ya gaya miki wani abu na faruwa cikin gidan nan? A'a. Ko ita ku ce ta gaya muku? A'a. to bari ki jin gaya miki in dai har za ki ɗau hali ko in ce in har za ku ɗau hali irin na uwarku to sai kun fi jaki shan duka a gidan mijinku tsaya abinda nake so da ke ki maza maza ki shirya ki tafi gidan mijinki kan na sake jin wannan magana ta fito daga bakinki a hakuri abba tashi ki tun da kika sa yau aka tsare na ofis aka mun wani akan latti da nake yi ki sai ya gaya kai kullum abin da ya faru alhaji sai ka dinga dora Alhaki a kaina me na yi to laifin waye inda kina kula da ni kina hada haɗan breakfast akan lokaci da duk haka bata faru da ke ba kai kullum sai ka dinga dora min laifi ni ban ji ba ban gani ba duk abin da nake ba ka da nake yi <laughs> ni ne ne maka gaskiya umma abin da abba yake ya fara yin yawa gaskiya na gaji ni zan dau mataki a kai wallahi a'a zainab kina da hankali kuwa mahaifinki ne fa dukansa zaki a'a amma umma ya abin ya yi yawa ni na gaji dakata zainab ina so ki sani duk abin da yake yi wata rana sai labari ba na son wani abu ya shiga tsakaninki da mahaifinki kin ji ko to Allah ya miki albarka Amin. Salamu alaikum. Alhaji ga tidin. Alhaji. Alhaji ga tidin. Ga shi Alhaji. wani hakuri kika sani yanzu kika san hakuri? lokacin da yake yi wa baba tamu kina ina ai dan kuka shi ke ja wasa jifa kaɗan kika gani ke ki san duk wanda ya daki uwar wani shi ma sai an daki tasa ba ne tana nan lokacin da yake dukan tamu uwar bata sani ba da an yi magana ta fara kaka wa ya gaya miki bata sani ba ta sani sarai wayyo Allah na ne fa kaka ku ni na bi baban ku amma ku ba wani kaka danki ne ya jawo miki domin kin san uwa bata fi uwa ba haba ƴaƴan nan yanzu dan dai ɗana ya daki mahaifiyarku shi ne kuka zo kuke rama mata a kaina hmm, saboda Allah dan Allah ku yaƙuri dan Allah ku yaƙuri ai matukar zai ci gaba da dukan mana uwa to mu ma za mu da ki tashi zai fi miki sauki ki sanar da shi ki gaya mai ya fi sauki ki nemo kanki masalaha kin ganta lokacin da yake dukan baban mu kina ina yanzu kina jin zafi kin ji yadda baban mu ta ji kadan ma ki wace kakar wace kakar wace kakar ni ne nake kaman ma da eh, ara wallahi zan iya ma zabga miki tafi wallahi duk sai na tsine musu Ka tsine musu. ka kuskura ka tsine musu to wannan watsewa sai ta fi wannan da suka zo suka yi mu wallahi tallahi duk sai sun kare da yayin wata rana haba hajiya yanzu inda 'ya'yan mutunci ne za su zo su da keke haka uwarsu suka ramawa abin da kai wa uwarsu ba za su yi haƙuri su daina su yi hakuri su ce sun bar magana ba dole su ɗaukar wa uwarsu mataki a wurin nan ayyo Allah na to kakka fi dare wata ran wannan duka kanka zai fada haba hajiya ni din wallahi haka za su yi maka shagen duka wallahi yanda dai suka ga su ji kunya ta ba suka zo suka kama tumur musani a ƙasa suna dirka ta yaro nan gadon baya na ciwo yake idan ka fita yanzu in ka gane ka ga malam din nan Allah ka turo min shi ya duba mun bayan nan yanzu dai me kike so za ki ci ni ba abin da nake so in ce so nake kai kokari dan Allah ka kammala kan gidanka dan Allah a haɗu a zauna lafiya shikenan abin da nake bukata wayo Allah na wai shikenan za a yi hajiya Allah da za a yi abin da nake son ma bayani abin da aka yi gidan nan an tafka kuskure an tafka kuskure ba karami ba a ce kai ka samu matarka ka hwada ta da duka ‘ya'yanka kuma su da mahaifiyarka ina aka taɓa irin wannan sai a nan gidan to ina son gaya maka tun da wuri ka tsaya tsayin daka ka gyara gidanka domin sai ka gyara gidan ba wani mutum da zai shigo gyara ma gidanka kai za ka gyara idan ka tsaya tsayin daka ka gyara gidanka gidanka zai zauna lafiya kai ma ka zauna lafiya amma in baka gyara ba zaman lafiya gunka ba wani bai zauna lafiya ba kai baka zauna lafiya ba saboda ina baka ka sheji ka lura domin harka addini ba ta da wannan ba ina ka taba gayan irin wannan wannan ai sai dai sai ma guzawa ma na can amma ba na nan ba so ma yan sun yi hatta sun kusanci al'umma in ba wani suke can cikin jejin gara ganda ba ba wanda zai aikata irin wannan saboda don Allah ya hatta shikenan malam naji duk abin da ka ce kuma in Allah da za a gyara a dinga lura harka aure ta fita wasa yanzu dai sai mu kallo wani al'amari a matsayin jaraba daga ubangiji ko in ce kaddara ne zan ce dai abu da ya riga ya faru ina neman afoku da ku yafe mu abin da ya faru a baya abu mun yafe maka mu ma muna roƙonka ka yafe mana ba komai na yafe muku hakika Allah yana jarabtar bayansa kuma ya jarabce mu Ubangiji Allah ya sa mun ci wannan jaraba Amin ya Allah. Amma ki bi mijinki sau da kafa. To abba. Kada ki ga abin da ya faru a gidan nan. Ki je gidan mijinki ki ce za ki kwatanta shi. Insha Allah haka ma ba za ta taɓa faruwa ba. Allah ya muku albarka. Sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam. Muhammad sallallahu alayka wa sallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alayka wa sallam sallallahu ala Muhammad assalamu alayka rasulullah sallallahu ala Muhammad assalamu alayka nabiy